Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan VOA Hausa sbs.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 18 ga watan Satumba na shekarar 2019. Biyo bayan bayanan da babban hafsan sojan Najeriya ya yi na cewa jama'a su daina kiran sunayen kungiyoyin 'yan bindiga da sunayen su don a daina fifita su. 'Yan jarida na ci gaba da mai da martani. wai eh, ba zancen ziga ba ce ba magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya kuma shi aikin jarida abin da ya gada kenan don jarida ya san bambancin dan boko haram da dan fashi da masu satan mutane ni ban ga hikimar da sa suke faɗa wani abubuwa ba kuma su dan jarida ai ba saurare su ba To muna tafe da ƙarin bayani bayan haka za mu so mu je ra'ayoyinku a kan wannan batu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau laraba cewa amurka na da hanyoyi da dama ciki har da amfani da karfin soja ta mayar da martani akan hari da iran ta kai da jirgi mara matuki inda ta yi kace-kace da rabin bangaren ma'aikatar sarrafa mai na saudi arabia muna kan matsayi mai karfin gaske in ji trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na california yayin da yake ka hanyarsa zuwa halartar asusun tallafin siyasa a can saudi arabia kuma sakataren harkokin waje mike pompeo ya zargi iran da kai hare-haren takalar yaki kalaman na trump suna zuwa ne sa'o'i bayan da ya tsananta takunkuman tattalin arziki a kan iran sakamakon kai hare-hare a kan ma'aikatar mai wadda washington ke zargin tehran din da aikatawa takunkumai da trump ke saka mai iran na zuwa ne a daidai lokacin da pompeo ke ganawa da jama'an saudi arabia akan za su mayar da martani na wannan hare-hare da suka yi sanadiyar rage yawan mai da saudi arabia ke samarwa a duk rana ta allah wanda ya kai ganga miliyan biyar da dubu ɗari bakwai a duk rana ta allah ko kuma zuwa ɗan lokaci wanda ya kai kashi shida cikin ɗari na man da ake samarwa a duniya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen sadar da murya amurka a birnin washington dc ya zuwa yanzu babu wanda ya yi nasara a zaben kasar isra'ila da jiya talata ana kusa da kammala kirga baki ɗayan ƙuri'un wato jam'iyya na masu matsakaitar ra'ayi ta tsohon shugaban sojin isra'ila tana samun ƙuri'u mai yawa akan jam'iyyar likawar ta netanyahu ko da yake jam'iyyun biyu ba samu isassun ƙuri'u da za su iya samun rinjayi na kujeru 61 a cikin kujeru 120 na majalisar dokokin ƙasar ba jam'iyyar ta masu sassaucin ra'ayi ta samu ƙuri'u 56 yayin da ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya kuma ta samu ƙuri'u 55 prime minister benjamin netanyahu na jam'iyyar likad bai bayyana samun nasara ko kuma amsa rashin nasara ba a lokacin da yake jawabi ga dubban magoya bayan sa da safiyar yau laraba ya faɗa musu cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kafa gwamnati mai kula da muradun yahudawa shi ma abokin karawan nasa tsohon shugaban sojan isra'ila benny gantz wadda yake shugabantar jam'iyyar blue and white ya faɗa a gaban magoya bayan sa cewa zai kafa gwamnatin haɗaka da za ta kula da muradun duk mutanen ƙasar baki ɗaya shugaban amurka donald trump ya ambaci sunan robert o'brien a matsayin sabon mai bashi shawara a kan tsaron ƙasa wanda zai maye gurbin john bolton da aka kore shi a makon da ya gabata Trump ya ce ina farin cikin sanar da Robert C. O'Brien a matsayin ko kuma wanda a halin yanzu yake aiki a matsayin babban jami'in diplomasiyya a ma'aikatan harkokin waje cewa shi ne sabon mai bada shawara a kan tsaron ƙasa. Na yi aiki da shi tsawon lokaci kuma zai yi aiki mai kyau in ji Trump a wani saƙon Twitter da ya kafe da safiyar yau Laraba. Trump ya kwatanta John Bolton a matsayin bala'i akan batun Koriya ta Arewa kuma ya bada kuma yana kin bada haɗin kai akan batun Venezuela. Haka zalika bai dacewa da wasu muhimmai na jami'an gwamnati. O'Brien dai shi ne mutum na hudu da Trump ya nada shi a matsayin mai bashi shawara akan tsaron ƙasa wanda ya zaɓe shi cikin mutane biyar. daga ƙarshe an kashe sylvester madakumura shugaban kungiyar 'yan tawayen rwanda ta democratic forces for the liberation of rwanda fdlr da safe yau laraba a lardin kivu da ke arewacin ƙasar congo a cewar majiyoyin sojoji na yankin wanda suka yi magana da sashen afirka ta tsakiya na murya amurka ma'aikatan sojin congo ta tabbatar da mutuwar a shafinta na twitter majiyar ta ce sojoji su ne suka kashe shi a wani yanki da ake kira runshuru da ke kusa da kan iyakar uganda da rwanda kashe sylvester madakumura albishir ne ga sojojin kasar congo a cewar wata sanarwa saboda shi ne shugaban kungiyar da ke tabkata asa a wannan yanki wacce take adawa da batun koma wasu a rwanda haka zalika mutuwar nashi ke aiki sako ga sauran 'yan kungiyoyi 'yan tawaye da ke yankin kungiyar 'yan bindigan rwandan suna ayyukansu ne a gabashin congo tun lokacin kisar kare dangi ta shekarar 1994 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jarida da masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama na ci gaba da mai da martani game da bayanin da babban hafsan sojan Najeriya ya yi akan cewa jama'a su daina zaga 'yan ƙungiyar Boko Haram da irin sunayen da suke kiransu da su domin kamar suna ƙara ƙarfafa su ne domin kuwa an riga an karya musu laggo. Wakilin murya Amurka baban gida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. masana harkokin tsaro da fafutukar haƙƙin bil'adama da ma 'yan jaridun sun bayyana wannan kiran da cewa ko kaɗan bai dace ba kuma wannan ba shi ba ne zai kawo ƙarshen hare-hare da 'yan ƙungiyar ta boko haram ke kaiwa a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin najeriya a sanarwar da ya fitar da babban hafsan sojan najeriya ta hannun kakakin rundunar sojan najeriya kanar sagir musa ya bayyana cewa irin waɗannan kalamai ko sunaye da ake kiran 'yan ƙungiyoyin tamkar taimaka musu ne wajen gudanar da harkokin ta'addanci da suke yi a ƙasa to sai dai kuma a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su kamran musa jika na ƙungiyar amnesty ko kaɗan wannan ba shine mafita ba kuma tamkar shiga hurumi ne na 'yan jaridu mu muna gani wannan ya shiga wani hurumi ne wanda ike ba nashi ba domin ita jarida ko kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa baki ɗaya ba tana ƙarƙashin tai ba ne ya kamata ya fahimci wannan na biyu kuma muna kallon cewa wannan yana nuna ma duniya ƙarara cewa rundunar sojojin najeriya musamman ta ƙasa ta kasa kare muradin al'umman a arewacin ƙasar nan musamman yankin da ya shafi varno zuwa Maiduguri zuwa su zuwa su Adamawa dinnan. To kwaya su ma 'yan Najeriya suka ji game da wannan furici na babban hafsan sojan Najeriya ga dai abin da wani malami mai suna Malam Baba Sani ke cewa. Abin da wannan babban hafsan sojan na fada ya fada na ƙasa to ai abin bai daidai ba su ma ba zai taimaka musu ba ai kuma ba zai taimaka 'yan jaridan ba to menene aikin 'yan jarida suna kallon ƙasashen duniya ba a najeriya kaɗai ne suke da yan ƙungiyoyi irin waɗannan ba ya alshabar da shauran kamar hutu da kai gasu nan ba su da iyaka ba a fasa ba a taba inda aka ce sojoji sun ce kara kira su da sunansu ba a yanda dai rundunar sojan najeriya ke bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen inganta tsaron kasa na tambayi wani tsohon hafsan sojan saman najeriya ya kwamando baba tijjani gamawa ko wannan mataki na rundunar sojan najeriya ya dace eh ba za a ce eh, ko a'a ba hmm. saboda wa'annan abubuwa in ka duba wasu duk a duniya in ka duba su yan jarida suna da hanyar da suke faɗan abubuwa amma in dai za a tsaya a yi rahoto a kan gaskiya da adalci da rikon amana kuma ba tare da an faɗi wani abu da zai kawo rikici a tsakanin al'umma da jama'a ba ina ga wannan ba wani abu bane daban da sanar da mutane ake yi amma a sanar da su akan gaskiya a sanar da su akan abin da ya faru a sanar da su a kan yadda za a samu matsalaha a gyara ba wai a kare gishiri ko kuma a sa mutane a harnaka su ko a samu wani rashin daidaito ba ga sha'anin a baya da ba a sai da bayanai akan waɗannan abubuwa. To koya su 'yan jaridu suka ji game da wannan umarni na babban hafsan sojan Najeriya tambayar kenan da wa kamarar Aminu Sa'ad Bello tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya rashin jihar Kano. ba zancen ziga ba ce ba magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya kuma shi aikin jarida abin da ya gada ke nan don jarida ya san bambancin dan boko haram da dan wato dan fashi da masu satan mutane ni ban ga hikimar da isa suke faɗa wa'in abubuwa ba kuma su dan jarida ai ba saurare su ba don magana ce ta a dole a faɗi abu yadda yake me suke sa a kira su to baban ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida Jibran. Yau masu sauraro muna son mu ji daga gare ku shin kuna gani kiran kungiyoyin 'yan bindiga 'yan ta'adda na ƙara fifita su ko ya ziga su? Amma kafin mu buɗe layukan wayar ku shakata da wannan waƙar. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga jigawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jigawa. Yauwa kina tare da ma'aziyalo jarumawa jigawa mai kayan gwari. Muna jan ka. Gaskiya hihire na suna burge mu kuma suna katar da mu kuma musamman ma kamar mu irin mu Hello? ko muna tare kina tare da ni kina tare da ni ina muku fatan alkhairi ubangiji Allah ƙara karfin aiki to Allah ya sanya muna jan ka to mun gode ina ga layinsa ya goce yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Niger. Oh to daga jihar Neja ne to muna jan malami daga Neja mm. da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To mana Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. to masha Allah to ni abin ma akwai bin mamaki abin da ba zai yiwu ba sai a ce za a yi shi a Najeriya kamar me kenan yau to misali kamar wannan suna da aka laƙa musu da yan boko haramun tun farko ake kiran su yanzu kuma a ce rana tsaka za a ce a hana wannan suna abin ne fa mai wahala ba. Mm, me yasa kake ganin haka eh to don abin da ba zai yiwu ba ne ba gaskiya ba zai yiwu ba dan yana da wahala ma dai a ce a kan karaunan suna na boko haramun a ce za a kira su da wani sunan yanzu kai tsaye to amma kana gani irin yadda ake kiransu 'yan boko haram ɗin ko 'yan ta'adda yana ƙara zaga su ko yana fifita su to abu da ɗaya ne kawai dai a tsaya adalci a dukiyar da Allah ko da tsaya aiki a kanta a kasance tsaro a bashi muhimmanci to amma gaskiya Najeriya ci abu a bangaren tsaro gaskiya kawai to mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma zamu je Katsina Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Katsina. an kina magana da muktar musa mashi daga nan funtuwa to mallam muktar musa muna jan ka to na kira ne dai dama domin muku barka da aiki kuma duk ganin da na same ku kwana da kwanaki ina ta yi amma ba samu ba Allah sarki mun gode yau ga shi to ka same mu eh, to me zaka ce mana yau menene ra'ayin to abin da zan mm. to abin da zan faɗa shi dai dama haka ta tsaro abubuwa ne wanda suke masu faɗi da yawa so kuma duk kokarin da gwamnati take yi tana yin ta kuma muna fata insha Allah wannan kokarin ya kawo karshen wannan fitinu da muke fama da su Allah shi taimaka aman aman mun gode malam eh, mutum musa mashi daga katsina yanzu kuma za mu je jihar lagos salamu alaikum wa alaikum salam to malami daga lagos hayaniya ta yi yawa babu jan kasu sosai Eh, kuna magana da Abubakar Boja ana so. To muna jan kamalan Abubakar. Gaskiya maganan nan da ta su ta yi daidai saboda aikin soja ne. Hmm, me yasa ka ce haka? wanne abin da yasa da ana kiran mu Boko Haram a nan Lagos ma. Ko wani makwacin ma wanda gidansa gida yake nema ɗakin haya yake nema har ga Allah da ya je haka ce mai gidan ta ce wallahi yi hausa dukan su boko haramun ne hmm. da haka gaskiya shi ba ba ita ba za ta bayar ba ba za ta ba fashe ba saboda kawai ku hausawa ne shi yasa ake kiran ku boko haram wallahi kwarai kuwa duk wani mazauna lego a lokacin 2014 zuwa yau to mun gode malam abubakar daga lagos yanzu kuma za mu je nijar. mutane. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Nijar. Umma Malam Amina daga Dogon Nuja cikin jamhuriyar Nijar. To, Umma Malam Ali muna jan ka. To, abin da ra'ayi na bisa ga wannan tace kuce da aka kamar yan jarida sa so so. Allah mu yan bindiga ai hanzarina. ai kamar aikin da suka yi na aka waɗi a ce dan ta'adda ko a ce dan wani boko haram ko a ce dan daga daɗi ina aikin da suka yi na aka na ana gai suka suna ganin kamar an yi sura ta suna su wa suke gani kamar an tsorata su su 'yan bandagar? kamar su eh su ne yan bandagar tun da kamar kiran da aka ce yan bandagar daɗi to a sa da suka yi na tun da abin da suka yi na aka nana wadi ina ce ko dan boko haram ko a ce dan bandagar daɗi ko dan hunshi da makami ina aikin da suka yi na za a fi haka nan maran daura na gode maran daura sai an jima ku umma to mu ma mun gode malam umma malam ali daga Nijar yanzu kuma za mu je Kaduna Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. sunana murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to muna jan kamala murtala to a hajjiya maryam dodo ina fara gawa ita aboki aikin ku julie gresham ta'aziyya dan mun ji sanarwar rasuwa da aka yi mata kuma eh, yau wato kuma shawarar da muke ba su jami'an tsaro ya kamata a su dinga duba irin su amerika su ingila da sauransu duk karfin sojojin su fa da kayan aikin su ba su taba canza ma yan da suna ba har a wannan watan da suke nan tattaunawa da su haka yan taliban ba su taba canza musu suna ba duk da karfin da suka yi da boko haram so ba mu san hikiman suna kawai sai su gaya mana sunan da zamu dinga a dinga kiran su kuma an ce a san mutum a san sunan shi a san sana'a shine zaka san zaman da zaka yi da shi to ina muna fatan za a zo su kara mana bayanin sunan da suke so a dinga kiran su da shi to kila sai mu amfani da wannan suna da fatan za ku tashi lafiya to mun gode malam martala daga kaduna yanzu kuma za mu je kwara assalamu alaikum wa rahmatullah wa magana dalla garba jina wasu kusa najeriya daga nan kwara to muna jan kuma gaskiya dangane da wannan sunar suke ci eh dangane da wannan sunar suke ci a canza gaskiya ba abu ne wanda ba zai yiwu ba me yasa ka ce haka eh eh to an riga an saba da kiransu da wannan suna to ya za a ce kuma yanzu wai rana tsaka a ce a canza musu wani suna kaga abu na wanda ba zai yi ba illa dai mu kiran da muke yi da yake shi mai shi mai girma shugaban kasa yana kokari ne na ganin cewa an daidaita an kawo kan wannan matsala hmm. muna kira ga su sojoji ara zagiya na ganin cewa an dakile irin wannan boko haram da sauran kungiyoyi na ta'addanci hmm. eh wannan To mun gode Malam Bello Garba daga Kwara yanzu kuma za mu je Jos a jihar Plateau kenan. Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar. To Alhaji Babaji muna jan Da farko zan fara mika ta'aziyya ta daga da Halima Jauro a game da rasuwar mahaifiyarta tsohon ma'aikaciyar. Allah sarki muna godiya kuma mun san taki. Na biyu kuma zan zan sake mika godiya ta ga shugaban gidan rediyon da suke salu na kan da garkuwan yanci ranar jos mm. a game da gudunmawa da yake barwa su kuma wannan sojoji ai wannan abin dariya ne a ce tsoho ya tsinci hakori <laughs> to da wani suna suke so mu dinga kiran waɗannan mutane su ne ma suke takura yan jarida wani yan jarida su ne idanmu a duniyan nan suna eh, gani ne kamar yadda ake kiran son ana ƙara fifita su ana ƙara fito da su a san ma da zaman su to mu dai wannan abu muna cewa sa Allah ya dora ya ba su nasara kan waɗannan mutane a dakile wannan abu kowa ya huta hmm. ku kuma da kuke ba mu wannan lokaci to mun gode alhaji babaji daga jos yanzu kuma za mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam da wa muke magana daga kaduna Ajiya Maryam Dauda barka da dare sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan, Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jan ka. Yawa to duk da PRO din mu ya mika ta aje shiga ita kanta jurisdiction to muna taya ta alhinin wannan rasuwa da aka yi mata. Mun gode za a isa mata da sako. To to to to alhamdulillahi. to gaskiya idan muka ɗauki irin wannan batutuwa dangane da irin wa'annan abu gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Hmm. To Najeriya da ya kamata da irin da wannan da abubuwan da ya kamata a daina kokarin za a riki wa da mutane kai mu dai addu'ar dai da muke Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a Najeriya kuma Allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk ba wata canje sunan shine muke fa a bannan fatan fatan mu dai Allah ya kawo mana kwanciyar hankali amma mu ji san an yi san an yi kaza an yi kaza to wani ana so a dauki hankalin mutane ne ma kawai a kawo wani labari kuma na daban gwamnati ta tsaya kawai akan maganar security din nan kawai shine kawai fita Ƙarshe ne muku fata alkari Allah sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum da muke magana daga Bauchi. ina ganin layin malami daga Bauchi ya goce amma kuma masu sauraro nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. madalla har yanzu dai kuna tare sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon mu anan na ci a karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin na yau ne da rahoto akan tsohon daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafar Ghana Randy Abe wadda shi kuma ya nuna cewar zai shiga takara na matsayi a majalisar 'yan zartarwa na hukumar ta kwallon kafar Ghana. Mai mallakar New Edibiasi Football Club Abdulsalam Yakubu ne ya bayyana wannan labarin. Randy Abe ma ya tabbatar cewar lallai kam zai yi takara a wannan matsayi na mamban majalisar 'yan zartarwa randy abe wanda yana cikin masu mallakar house of lions shine ɗayan masu tafiyar da sha'anin ƙwallon kafa da ya bayyana niyyarsa bayan babban mai zantarwa na ashanti gold wato mr frederick achampon da kuma jami'in zartarwa na kuma sai asanti kotoko george amwaku da suka bayyana niyyarsu wannan takara na mambobin majalisar 'yan zartarwan da kuma kwamitin 'yan zartarwa za a fafata ainin ganin an rage yawan mambobi daga 23 zuwa 12. Ɗayan tsofaffin masu koyar da wasa da muke da su a nan ƙasar J.E. Safon ya yi suka ga ma'aikatar minista na kula da wasannin motsa jiki da kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafan ƙasar gani yadda suke tafiyar da sha'ani na kociyar Ghana Kwasi Apia. Tsohon kociyan na has da kuma sasan Tikotoko ya nuna cewar yana da muhimmanci ma'aikatar da ke kula da sha'anin kwallon kafar ƙasar Ghana da kwamitin da aka damka wa nauyin daidaita sha'anin kwallon kafar Ghana su fito su da matsayinsu akan ku afiya muna saura watanni biyu kacal da kungiyar na ƙasa za ta soma kamfinta na wato shiga gasar cin kofin duniya coach sapon ya nuna cewar yana da muhimmanci a daddale wannan matsala kan ghana ta fuskanci ƙasar comoros a ranar sha uku ga watan nawamba Dan wasan gaba na Asante Kotoko Richard Ata ya faɗa wa magoya bayan kalaban cewar su gyara zamansu wannan kaka na bana za su ga muluka masu tarin yawa. Kasancewa shine ya jefa kwallon farko a ragan Etel de Sahel yayin da Kotoko ta lallasa ta ci biyu da nema a zagayen farko na CAF Champions League. Ata dai ya ce yana farin ciki kasancewar karinsa a fagen kwallo ya kara haɓaka kuma yana yin alkawarin ƙarin goluka a wannan gasa a matsayin ɗan wasan gaba kana bukatan ka ɗaukaka wasan ka. kuma buri na jefa kwallo raga kuma cike ikon Allah na yi nasarar yin haka a nan gaba za ku ga tarin goruka. kuma sa kwatakwa dai za ta tafi kasar tunisia domin zagaye na biyu na wannan karawa na CAF Champions League. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. Donald ya faɗa a yau laraba cewa amurka tana da hanyoyi da dama ciki har da amfani da karfin soja ta mayar da martani akan hali da iran ta kai da jirgi mara matuki inda ta yi kace-kace da wani bangaren ma'aikatar sarrafa mai na saudi arabia muna kan matsayi mai karfin gaske inji trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na california yayin da yake kan hanyarsa inda zai halarci asusun tallafin siyasa ya zuwa yanzu babu wanda ya nasara a zaben ƙasar isra'ila na jiya talata ana kusa da kammala kirga ƙuri'un baki ɗaya jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta tsohon shugaban sojojin isra'ila tana samun ƙuri'u masu yawa fiye da jam'iyyar likod ta netanyahu ko da yake jam'iyyun guda biyu ba su samu isassun ƙuri'u da zai ba su jayi na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin ƙasar 120 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ci abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Hailo Haley da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.